This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanku da wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun tashi lafiya aisha mu'azu ce tare da ibrahim ka'almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safiyar wannan babban rana ta yau juma'a shida ga watan satumba na shekarar da 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanun labaran To Aisha, Isra'ila ta ce ta kashe Falasinawa mayaka shida a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke mamaye. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayyana zarge-zargen aikata laifi da take ma wani ba'amurki haifaffen Rasha da matarsa na kare muradun Rasha. sannan ɗan shugaba joe biden hanta ya ansa laifi kan zarge-zargen da ake masa na rashin biyan haraji kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta sanya dokar ta ɓaci a tashar jirgin ruwa ta onne da ke jihar cross river ko me ya yi zafi haka shi wannan mataki da hukumar custom ta ƙasa ta ɗauka a halin yanzu ba za a ki madalla da abin da ta ɗauka a yanzu ba amma kuma an kalle shi ta wani bangare za a iya cewa madalla ne. sannan wani rahoton unicef ya bayyana cewa kowane ɗaya cikin yara uku masu ƙasa da shekaru biyar a najeriya suna fuskantar matsananciyar yunwa shin ko menene illar rashin abinci mara gina jiki yaro zai iya tsumburewa yaro ya zama dan takurarre haka girman shi ya zama ya samu tawaya rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk bangaren jikin dan adam da yanayin da yake aiki a duk ranar juma'a kamar ta yau isa lawal ikara yakan gabatar mana da shirin manuniya kuma shirin a wannan makon zai nazari ne akan matsalar tsadar man fetur a najeriya albarkacin wannan rana mai albarka ta juma'a kuma za mu kawo muku nasiha daga malamai to amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jiya alhamis isra'ila ta ce ta kashe falasinawa mayaka shida a wani sabon fada a yammacin kogin jordan da ke mamaye ciki har da dan wani fitaccen mayaki da ke kurkuku harin na baya-bayan nan wani bangare ne na faɗaɗaɗɗen farmakin da aka yi ta kaiwa a tsawon makon jiya a yankin wanda falasinawa ke fargabar cewa hakan na iya zama alamar faɗaɗuwar yakin da isra'ila ke yi kan mayakan hamas a gaza ma'aikatar lafiyar falasino ta ce wani harin da aka kai da dare a garin tubas da ke sashen arewa na yammacin kogin jordan ya kashe mutane biyar ciki har da muhammad zubaidi dan zakariya zubaidi wani sanannen kwamandan mayaka na lokacin boron falasinawa na biyu a farko-farkon shekara ta dubu zuwa sama shugabannin sabuwar matatar ta ce albarkatun mai ta dangwati a najeriya sun ce matatar za ta rika sayar da man fetur da ta tace ne ga kamfanin mai na gwamnati wato nnpcl shi kuma ya rinka sayarwa al'umma a don haka kamfanin nnpcl din ke da hurumin kayyade farashin da 'yan ƙasa za su rinka saye hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke korafi kan sabon ƙarin farashin albarkatun man fetur a ƙasar kamar yadda wasunsu suka yi bayani ma wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari kamar haka Bala Musa da kayi balas ka sai dan abun da zaka siya na gida sai ga babu kuɗin da zaka sake siyan wani man. An ce min ɗari tara da tamanin wani wajen dubu ɗaya da ɗari to mu dai mun miƙa wa Allah lamuran mu. Wasu direbobin ababen hawa na haya kenan a Kano suke kokawa dangane da sabon ƙarin farashin fetur a farkon makon nan. Yanzu haka dai ana sayar da lita guda ta man fetur akalla naira dubu ɗaya ne al'amarin da ya sanya fasinjojin ababen hawa na haya ke bayyana damuwa. Hamza Yunus Hamza wa zuwa kasuwa bai wuce 250 amma yau kuma abin da na tau ya kai 350. Sunana Abdullahi Abubakar kuɗi ya karin 150. Ana cewa demokuraɗiyya demokuraɗiyya to mu mun zata ba ma haka za ta zama ba. Hakan dai na faruwa ne a daidai zuwan lokacin fara fitar da man fetur daga masana'antar tace albarkatun man fetur ta wace da ke Legas wato makon farko na wannan wata na Satumba. Alhaji Rabi Umar shine babban manajan cinikayya na rukuna. kamfanonin kamfanin dangote ya yi wa muryar amurka ƙarin bayani dangane da wannan batu na farashin man fetur na matatar dangote wannan dai magana ce da take da wuya dalili kuma shine mu ba gwamnati ba nisa da haka kuma muna maganganu da su amma dai farashin man fetur ba za mu iya cewa za mu sai da 'yan Najeriya directly ba. Dalili shine abin da yake za ka sa naira goma ka ya kaga ba ka iya sai naira takwas ba. A Najeriya farashin man fetur gwamnati take sa. Mu namu za mu tace ne za kuma mu siyar. A watan jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta amince a rinka sayarwa masana'antar tace fetur ɗin ta dangote ɗanyen mai da takardun kuɗi na naira A gaida Mahmud, ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana zarge-zargen aikata laifi da take ma wani ba Amurki haifaffen Rasha mai suna Dimitri Smith mai shekaru 76 wanda ya kasance mai bayar da shawara ga kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na Donald Trump na shekara ta 2016 da matarsa Anastasia Smith mai shekaru 55. kan wasu harkokin da suka saba ma takunkuman da amurka ta kakaba ma rasha a zargin aikata laifi na farko da aka gabatar an yi nuni da rawar da mata da mijin suka taka ta yadda dimitri ke aiki ma gidan talabijin ɗin gwamnatin rasha da kuma yadda ma'auratan suka ɓadda sawun miliyan ɗaya wanda kamfanin koko gidan talabijin ɗin ya biya su Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma dai yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga yankin kudu maso kudancin Najeriya. Inda hukumar kwastam ta ƙasa ta sanar da shirin sanya dokar ta ɓaci a tashar jiragen ruwa ta Onne a jihar Rivers a yankin Niger Delta sakamakon gano yadda ake shigo da abubuwa masu matukar hatsari a cikin wato kwantena-kwantena daga ƙasashen waje. Waɗannan abubuwan da sun haɗa da manyan bindigogi waɗanda suke da hatsari ga tsaron ƙasa. wakilin muryar amurka lamido abubakar sokoto na dauke da ci gaban wannan labari a wannan rahoto da ya aiko mana hukumar kwastan ta kasa dai ta sanar da hakan ne sakamakon gano da ta yi na yadda ake shigowa da abubuwa masu matukar hadari a cikin kwantenoni daga kasashen waje waɗannan abubuwan dai masu hadari in ji hukumar ta kwastan su hada da manya-manyan bindigogi da albarusai waɗanda ka iya zama hatsari ga tsaron ƙasa kan haka ne ya sa na tattauna da mai magana da yawon hukumar kwastan ta ƙasa wato csc abdullahi mai wada kan abin da suke nufi da wannan mataki da suka ɗauka akan tashar ruwan one. An samu a lot of seizures, an samu kaya da aka kama na makamai, an samu drugs. So abin ya fara zama very persistent wannan importation na. State of emergency abin da yake nufi shine even though aikin customs ya shafi abin da ake kira a turance trade facilitation ya to cewa an ba da kofa for um, wanda suke kasuwanci ya wuce da kaya. Kuma da kwai abin da muke kira concern kan tsaro kuma da security wannan state of emergency yana na cewa yanzu za a ba wa bangaren abin da ya shafi tsaro a muhimma that is idan da ana iya cewa wannan kaya ya wuce saboda ana ganin kaza su yanzu duk wani kaya da zai zo sai an bi shi ɗari bisa ɗari an duba shi an sa ido sosai akan wayannan kayan domin yanayin yadda wayannan gurbatan mutanen mutanen suke kokarin shigo da kaya consistently marasa kyau kayakin da bai halatta a shigo da su ba in fact amfani da kalmar dangerous item weapons ka kawo ka kawo makamai ka kawo ah, kayan sojoji su kaga ai duk wayannan kayayyaki ne wayanda ba wata gwamnati da za ta da shi saboda tana son ta haɓaka kasuwanci ba za kuma ya zama to ta yi shakulatun bangaro da bangaren tsaro ba. Watanni uku da suka gabata hukumar ta kwastanta ƙasa ta tabbatar da kama wasu manyan kwantenoni masu yawan gaske waɗanda ke ɗauke da makamai samfura daban-daban da suka kai akalla 844 da kuma yawan albarusai dubu ɗari da goma sha biyu da ɗari biyar da kuma miyagun kwayoyi waɗanda kuɗinsu ya kai aƙalla naira biliyan goma sha uku da ɗigo tara a tashar ruwan ta one da ke jihar taribas da haka kuma na tuntuɓi dr abdulkadir suleiman muhammad wani mai sharhi akan harkokin tsaro ya ce wato shi wannan mataki da hukumar kwastam ta ƙasa ta ɗauka a halin yanzu ba za a ki madalla da abin da ta ɗauka a yanzu ba amma kuma an kalle shi ta wani bangare za a iya cewa ma da latir ne wato kamar abin da ake cewa fargar daji shi wannan al'amari ya jima yana faruwa kuma ana ta irin wannan lamari wanda har kullum za su ce an kama amma kuma daga karshe ba za ka ji wani hukunci da ake wa waɗanda aka kama ba shi yasa abin ya lalace kai inda ya kai yanzu kuma wannan shi yake nuna cewa su waɗannan bangare na kudu maso gabashin Najeriya wato da kuma south south suna cin karansu ne babu babbaka da kuma irin wanzuwar abubuwan da suke so su tabbatar da shi musamman kudu maso gabashin Najeriya. Domin yawancin makaman bincike ya nuna cewa ba wai yana tsayawa a Port Harcourt ne kadai ba abu ne da ake kaiwa waɗannan jihohi da suke ikirarin cin gashin kansu shi yasa kake ga su a lokuta da dama sun fi ƙarfin jami'an tsaron Najeriya lura da irin makaman da suke amfani da shi Najeriya dai a yanzu kusan matsalar tsaro ita ce babban ƙalubalenta musamman ma a arewacin kasar inda zaman lafiya ya gagara tsawon shekaru kenan 'yan bindiga ke fadawa ƙauyuka daban-daban suna fatattakar jama'a tare da sace su da kuma yin garkuwa da su domin neman kudin kuɗin fansa ba a da bayan kashe jama'a da suke yi da ire-iren waɗannan bindigogi da ake shigowa da su ta haramtacciyar hanya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida abubakar lamido da wannan rahoton har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga kashin labaran duniya na biyu To Aisha Yajin aikin da wasu direbobin kamfanin simintin Dangote da ke garin Obajana na jihar Kogin Najeriya suka shiga na neman a ƙara kyautata musu, ya dau wani sabon salo mai tayar da hankali bayan da aka kasa cimma jituwa tsakanin kamfanin da wato masu yajin aikin har ma kimanin saba'in daga cikinsu suka rasa ayyukansu. tuni shi kansa garin na obajana ya fara jin jiki saboda rashin hada-hada da cinikayya kamar dai yadda wakilin sashen hausa ahmad muhammad dan asibi ya tarar bayan da ya je shi obajana din inda ya zanta da masu ruwa da tsaki kamar haka sunana muhammad nazifi mazaunin obajana wannan yajin aiki na direbobin dangote wallahi ba karamin matsala muke ciki ba to dama su ne muke dan samu muke suke dan saya mu samu mu ca ciki yanzu gashi an ce an kori maje mutane sha yanzu mun ji ana magana kusan ɗari yanzu yanzu ka duba ba kasuwanci yanzu me je ja yanzu nan sunana abdullahi umar mazaunin obajana ga insecurity sannan kuma za kore wayannan mutanen in an kore wayannan mutanen fa su ma za su zo su iya zama wani abu yanzu gashi na oyo ba za a iya shiga ba a obajana saboda kullum kisa ake yi haka kuma na samu zantawa ta wayar tarho da shugaban kungiyar direbobin dakon siminti na kamfanin dangoton wanda shi ma lamarin ta shafe shi wato idris yakubu wanda ya ce a yanzu kam sun rungumi kaddara biyo bayan sallamar su da hukumomin kamfanin suka ce sun yi musu amma abin da suke bukata shine a basu dukkan hakokinsu su yi gaba abin da ke faruwa shine mun nema mu a wurin kamfani domin tana bamu dubu goma kudin abinci kuma idan muka tafi mu da yaran mota momo uku wannan dubu goma a rana ɗaya muke cinye ta kuma muna tafiya kamar mai kano kano za mu yi kwana uku Mai maiduguri a kabbanance kwana biyar to saboda haka sai muka yi musu kuka tsara mana ɗan wani abu to kowane mataki mambobin kungiyar za su ɗauka nan gaba shugaban ya yi ƙarin haske matakin da za mu ɗauka shine tunda ita kungiyar tana da lauya za mu je wurin lauyan ainihin masarar da yi waɗannan maganganu na yi kokarin kiran ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin kuma mataimakin darakta mai kula da sashin sufuri na kamfanin yusuf balarabe don jin ta bakinsa inda ya bani amsa da cewa yanzu kan ba zai iya cewa komai ba a gaida ahmad ɗan shugaba joe biden hanta ya ansa laifi jiya alhamis kan tuhumce-tuhumcen da ake masa na rashin biyan haraji wani mataki na bazata da ya ce ya ɗauka ne don kare gidansu daga abin kunya da kuma ɓacin rai na shari'ar aikata babban laifi wadda da zai fuskanta bayan samunsu da laifi a shari'ar mallakar bindiga 'yan watannin da suka gabata yanke shawarar ansa laifi da hantaye kan waɗannan zarge-zarge wato da zarge-zarge na aikata ƙanana da kuma manyan laifuka ba tare da ya yi amfani da damarsa ta daidaitawa da masu gabatar da kara ba ya faru ne 'yan sa'o'i bayan lokacin da ya kamata a ce ya fara koko an fara zaben masu taya alkali yanke hukunci a wannan shari'ar inda wato ake zarginsa da rashin biyan haraji na wajen dala miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kuma har ila yau muna Najeriya inda rahoton asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana cewa kowane ɗaya a cikin yara uku masu ƙasa da shekaru biyar a Najeriya suna fuskantar haɗarin kamuwa da cutar tamuwa a sanadiyar rashin wadataccen abinci mai gina jiki wanda ke da nasaba da rashin tsaro sauyin yanayi talauci da dai sauransu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar amurka hawa umar ta aiko mana A wani yunkuri na tallafawa da raya kasashen Afrika game da irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta, shugaban gidauniyar Bill da Melinda Bill Gates ya ziyarci Najeriya don inganta sabbin matakai a ɓangaren abinci mai gina jiki, lafiya da kuma harkar noma. Da yake jawabi a taron matasan Afrika kan abinci mai gina jiki da aka gudanar a Abuja, Bill Gates ya ce za su mai da hankali wajen yadda za a samar da abinci mai gina jiki duk da cewa ba abu ne mai sauki ba. amma za su haɗa hannu da ɓangaren lafiya noma da kuma masana'antar abinci don samun nasara uh, ya ce shekara sama da ashirin gidauniyar na ba da tallafi a afirka musamman najeriya kuma ya yi farin ciki matuƙa game da ayyukan nasu yana mai cewa sun yi nasarar rage mutuwar ƙananan yara sakamakon samun sabbin rigakafin cutuka da ke da barazana ga rayuwarsu menene illar rashin abinci mai gina jiki musamman ga yara ita ce tambayar da na yi wa kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir. Yaro zai iya tsumburewa yaro ya zama dan takurarre haka girman shi ya zama ya samu tawaya rashin abinci mai gina jiki kuma yana iya shafar duk bangaren jikin dan adam da yanayin da yake aiki yana iya sa garkuwar jikin yaro ta zama bata da karfi fata jiki za ta daddarewa kumburi na kafa da na sauran jiki ka ga gyambo da sauransu hajiya maryam mamman nasir uwa ce kuma ta yi bayanin wasu daga cikin dalilan da suka sa iyaye ba sa samun ciyar da yara abinci mai gina jiki. Tsada ta rayuwa duk abin da za ka ɗaga ka siya ko mun kankanta shi ya fi ƙarfin mutum inda ba yana da hanyar da zai samu kuɗin da zai sayi wannan abin ba. Abu na biyu wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin Najeriya ya hana aje a yi noma wanda noman nan idan sun yi ita za su kai kasuwa in sun yi girbi su sayar su so abincin nan to babu shi shi yasa ƴaƴan jidin duk sun rami sun kanjame wani ma ba za ka so ka gan shi ba. Malami a tsangayar koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina Dr. Mintara Ado Matazu yayi bayani kan irin nau'ikan abinci masu saukin samu da suka kunshi sinadarai masu gina jiki. Akwai nau'o'in abinci kamar irin su gero, muna da masara, muna da dawa, muna muna da alkama muna da acca akwai wake muna da waken suya akwai gyada akwai gujiya akwai kwai muna da alayyahu muna da kabeji muna da yalo muna da karas muna da kukumba da sauran nau'o'in ganyayyaki irin su zogale rama mukan same su a cikin su. a da hawa umar da wannan rahoto kada da ya sha'afa muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 ga shirinmu na gaba. Manuniya. hukuncin kotun koli kan baiwa ƙananan hukumomi cikakken 'yancin gashin kai a Najeriya ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya ya ce yana ganin a gaskiyar magana akwai tasgaro. Ko da eh, rulin na Supreme Court game da a basu abin autonomy ɗinsu to lalle sai an kula. Game da hauhawar farashin man da ke ƙara karuwa tun bayan bayyana cire tallafin mai a Najeriya kuwa masana ne ke cewa ai ƙasar ce ta riga ta wani mugun doro. Subsidy ne kullum ai karya an cire an yi kaza to subsidy da ake biya ma yanzu ya linka na gwamnatocin da suka wuce so biyar kuma ina man. Su kuwa masana harkokin tsarkake tsananin tsamun tsaro a Najeriya cewa suke tarewar hafsoshin tsaro a yankin Sokoto ba ka iya sa wasu batutuwa su bujiro. Zuwan su wannan wuri ba wani abu ne illa ya kara ma samar da wasu hanyoyin kashe kuɗin da da ba a ma yi haka ba. Yanzu ba za mu iya yanke hukunci cewar gwamnatin ko da shugabannin hukumomin tsaron ba za su iya yin wani abu ba har sai sakamakon da muka gani ya bayyana. Waɗannan fa so mun muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Umma barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kirkiro. Shiri na ɗari da tamanin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke son kyautatawa masu sauraro. Ƙoƙarin kwakulo masu sauraron matsayin wasu gwamnonin Najeriya a kan baiwa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye kuma shi ya sa muka karaɗa har jihar Kabbin da ta yi zaben ƙananan hukumomi a wannan karo. Kuma gwamna Nasiru Idris na jihar Kabbin ya ya ce idan dai aka bai wa ko mun kuɗin su kai tsaye to a gaskiyar magana akwai wani abin tsoro. Muna son kowane karama kuma take son ta yi wani abu tana rubuto mana je abin da muka so sai mu sa abin cika abin nan shin shine abin da talaka suke so in shine sai mu ba da dama amma koda wannan eh, ruling na supreme court game da a ba su abin autonomy dinsu to lallai sai an kula don wasu in ba an kula ba za su je su yi yadda suka so so dole ne a samu monitoring ana monitorin ɗinsu ya zama ayyukan da za a yi ma mutane ya zama ayyuka ne na alheri in yana da hukunci da al'umma ba wata matsala a je a yi musu ayyukansu amma akwai wasu ayyuka da za a hito da su misali ga makaranta lahiya lautaki abin ta taka bukata a sa mata kayan aiki sai ya zama kila shi caman na local government ya ce yana son ya gina wata makaranta to iri ne kaga abinda aka ce ma misplace of priority to shine muke ganin dole a samu control ba mu da wani haufi ko da an aika musu kuɗin su direct zuwa gare su abin kawai muka so ya zama zamana an dai tsaya an yawa mutane talakawa adalci game da maganar hauhawar farashin mai a Najeriya kuwa masani akan harkar man malam sada dukkan yake cewa mahukunta dai sun riga sun mai da Najeriya wani jirgin dankaro an zo wurin da ya man daɗi saboda yau nnpc ta fito ta kunyata kanta ta kaskantar da kanta ta fito ta ce ita yau ba ta da kuɗi da za ta so mai nnpc nan mun sani cewa ita ke ware biliyan biyar don tafiye-tafiye na manyansu ita ke ware kuɗaɗe don su yi abin da suka ga dama su biya ma kansu albashi da waɗansu bukatu suna da wannan kuɗi amma yau nnpc ba ta da kuɗin da za ta tallafa ko ko ba ta ma da halin da za ta shigo da mai ƙasar nan 'yan ƙasa su amfana da shi abin da ya kamata shi ministan mai eh, bola ahmed tinubu ya hito ya ma 'yan ƙasa bayani wannan bala'i da muka shiga ciki kuma ya faɗi mana yanda aka yi lokacin gwamnatocin da suka wuce kamar gwamnatin buhari ya ake te sustaining subsidy kuma har ake shigo da man nan wanda har yi shekara takwas ba a taɓa wani wahalan mai wanda za a ce dan Najeriya ya ce wayo Allah ba to amma ga wata gwamnati ta shigo an ɗauki ƙaddarorin ƙasar nan an saida ma mutane komi fesin an miƙa ma waɗansu su ke juyawa yadda suka so mai sai ya kai naira dubu da ɗari biyar ƙasar nan ba a yi wasa ba subsidy ne kullum a karya an cire an yi kaza to subsidy da ake biya ma yanzu ya linka na gwamnatocin da suka wuce so biyar kuma ina man kuma kwanaki na yi magana kan magana maganar dangote refinery dangote nan ya gama refinery din shi shin wai in ba san rai ba in ba kuma so ake talakawan ƙasar nan su wulakanta ba to menene zai hana tun da dangoten nan a bashi dama ya hito da fetur ya saida ma talakan ƙasar nan a samu sauki to kuma gwamnati ta tsaya inda inda mu dai kisan gillan da 'yan bindiga suka yi wa marigayi sarkin gobir da kuma su sabbin har haren da ake gani a yankin sinta da tsohon ciwon matsalar tsaron da yi wa Najeriya a warwaro. Shugaban kungiyar gobirawa a Najeriya Alhaji Ibrahim Alhassan ya ce dama fa su can sun daɗe suna cikin matsananciyar matsalar tsaron da yanzu dai kowa na iya ganin taɓaro-ɓaro. Wadannan mutane fiye da ɗari biyu waɗanda ke hannunsu kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare mana wannan cin mutum. zalunci da ake taimuna mana a wannan bangare na yanzu muna magana wajen shekara goma fa muna cikin wannan hali yanzu kuma abu safe duk da ci gaba yake yi har yau tafi jiya zama tashin hankali gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo na taimakon da ya kamata na samun zaman lafiya a wannan bangare. a bangaren ku wannan abu ake baya ga irin waɗannan kiraye-kiraye to yanzu jama'a mu dai suna nan cikin fargaba da tashin hankali na cewa har yanzu su ba su ba ka yanzu ma jama'a mu da dama kokari suke suna barin ƙasar nan mu da yanzu abin da muke ta fata a kawo mana wani dauki da za mu samu zaman lafiya a wannan bangaren tamu kuma muna kira ga jama'a a ci gaba da taimaka mana da addu'a Allah cikin rahama ta sai saukan mana da wani sauki na wannan tashi hankali da muke fama da shi tuni dai ganin hauhawar matsalar tsaro a Najeriya ta sa ministan tsaro da manyan hafsoshin tsaron a Najeriya tarewa a yankin Sokoton da masani a harkokin tsaro da Huza Ahmad Getsa ke cewa alamu ne cewa mahukunta yanzu sun yunkuru tasirin da hakan yake da shi abubuwa ne guda biyar na farko a gano wane ne da hannu wajen makarkashiyar rashin cin nasara duk da kuɗin da ake ninkawa. Na biyu a ƙara shigar da al'umma su zama su ma sun ba da tasu gudunmuwar fiye da wacce suke bayarwa a baya wajen dabarun da ake amfani da su don magance matsalar. Na uku tunkarar matsalar bilhaƙi da gaskiya fiye da yadda aka yi a baya. Na hudu tabbatar da cewar an kai ga su waɗannan 'yan ta'adda idan da gaske ake yi na biyar zaman su waɗannan shugabannin hafsoshin tsaro za su gano bara gurbin cikin jami'an tsaro waɗanda suke shiga suna yin kafar ungulu ga ƙoƙarin da gwamnati take saboda haka yanzu ba za mu iya yanke hukunci cewar gwamnatin ko da shugabannin hukumomin tsaron ba za su iya yin wani abu ba har sai sakamakon da muka gani ya bayyana kuma muna fatan hakan da za a yi zai ba da nasara wajen ganin cewar an sauya tunanin al'ummar ƙasa kuma an samu riba da nasara da kuma kaiwa ga gaci sai dai kuma masani a karkokin tsaro a Najeriya Manjo, yashin mai ritaya cewa yake abin da ya bayyana kawai shine mahukuntan sun riga sun makaru. Ai in muka yi la'akari da cewa shi aikin ɗamara ko na soja ko na ɗan sanda umarni ne yake gudanar da shi ta inda yau in shugaban ƙasa a matsayin shi na kwamanda in ci wanda yake shine babban mai tabbatar da tsaro a ƙasa ya ba da umarni ga dukkan rundunonin tsaron nan. To ko a ina suke suma umarnin ne za su bada a tabbatar da wannan tsaro. Zuwansu wannan wuri ba wani abu ne illa ya ƙara ƙara ma samar da wasu hanyoyin kashe kuɗin da da ba a ma yi haka ba yau in shi shugaban bangarorin tsaro na ƙasa wato na sama na ƙasa da na ruwa ya ba da umarni ga askarawa to ko a ina suke za su gudanar da wannan umarnin saboda haka wannan ba wani abu bane illa kai ana so a nuna mutane ne kamar da gaske ake yi kuma ba hakan ne zai tabbatar da da gaske ake yi ba a ba da umarni a sakawa su waɗanda za su aiwatar da wannan aiki mara su je su yi aikin nan yadda ya kamata domin in aka ce sai an je wurin ne za a yi to shi mai ba da umarnin zai raba kan shi nawa ne bangaren arewa ta gabas fa inda can ma suna da rikice-rikice arewa ta tsakiya ma wasu wuraren ana rikice-rikice haka nan sauran bangarori na ƙasa saboda haka in aka ce sai an je wuri sannan wai za a iya gudanar da abin da ya kamata a yi to gaskiya fi lai ba abin da za a iya kenan wannan wani salo ne dai kawai na a nuna mutane a gamsar da su a nuna kamar ana yi amma ba shine zai tabbatar da abin da ake so a yi ba. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya gashi kuma babu dama a ce sun ƙaro. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 994 ne su yi sallamar sakin kujerin da dama dai kawai sunan su kayan aro. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama ku musamman ma dai Muhammad Nasir Ashiya Sokoto da kuma Mahmud Ibrahim farin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daru daru. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To an gaida na mutan Ikara. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice. To a takaicen jiya Alhamis Isra'ila ta ce ta kashe Falasinawa mayaka shida a wani sabon fada a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya ciki har da ɗan wani fitaccen mayaƙi da ke kurkuku. Harin na baya-bayan nan wani ɓangare ne na faɗaɗɗen farmakin da aka yi ta kaiwa a tsawon makon jiya a yankin wanda Falasinawa ke fargabar cewa hakan na iya zama alamar faɗaɗuwar yakin da isra'ila ke yi kan mayakan hamas a gaza masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkar shirin namu na wannan lokaci sai a mana afuwa saboda a karancin lokaci ba mu samu damar kawo muku nasihar juma'a ba yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da sarfilu hashin gumel da ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu azubair ni aisha mu'azu nake muku fatar a ƙarasa wuni lafiya ma'asala.